Sashin Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60, sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya jima a VOA Hausa a kan mita 200.5 zangon FM na VOA Africa a kan birnin Yamai sai kuma tashoshin da suka hada da na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum tare da sallamar Usman Ahmad Kabara ne da Nazir Ahmad Hausa muka sake dawa a shirinmu na dare yau Asabar 11 ga watan Maris shekarar 2017. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. Gwamnatin shugaba ƙasa Donald Trump ta buƙaci alƙalan gwamnatin tarayya 46 da aka naɗa a tsohuwar gwamnatin Obama da su ajiye ayyukan sun ajiye Juma'a. Ba baƙon abu bane in sabuwar gwamnati ta hau ta buƙaci waɗanda aka naɗa a mukaman siyasa su bar mukaman nasu. Amma abin ya zo da bazata sakamakon yawan adadin waɗanda aka buƙata da su bar mukaman nasu yana da yawa da ba a saba gani ba. Mai magana da yawun ma'aikatar shari'a Sarah H. Flores ta ce an buƙaci barin aikin alƙalan ne domin a tabbatar da cikakken canjin mulki baki ɗaya alƙalan gwamnatin tarayya dai su ne masu gabatar da shari'un da suka shafi gwamnatin tarayya a yankin da aka kai su kuma suna aiki ne a ƙarƙashin ma'aikatar shari'a da ke washington kuma ayyukansu ya kamata ne ya zama ɗaya da abin da babban attorney general ke ayyanawa An tsare ɗan shahararren ɗan damben nan Muhammad Ali domin tambayoyi a filin jirgin sama a karo na biyu cikin wata biyu. an dai dakatar da muhammad ali karami ne a filin jirgin sama na reagan national airport da ke washington a ranar juma'a kwana daya bayan ya yi magana a majalisa sakamakon al'amarin tsare shi da aka yi a filin jirgin sama na florida a watan fabrairu lauyan ali Chris Mancini ya ce dan shahararren dan damban na shirin hawa jirgin jet blue a ranar Juma'a inda aka tsaye da shi aka tambaye shi ya gabatar da shaidar shi wane ne. Bayan ya nuna katin shaidarsa na jiha na lasisin tuki wanda mafi yawancin lokaci in ka nuna shi bukata ta biya amma daga baya an kyale shi ya hau jirgi bayan ya nuna shaidar fasfo ɗinsa na Amurka. 'Yar majalisar wakilai ta jihar Florida wacce ta hau jirgi guda tare da Ali Genio. Debbie Wasserman Scholes ta ce, "A gani na wannan wani abu ne na ramuwar gayya da sa ido a kansa." Lauyan Ali ya bayyana raɗe-raɗen da ake yi na tsare wanda yake karewa a matsayin ramuwar gayya sakamakon bayyanar da ya yi a gaban 'yan majalisa a majalisar amurka mansini ya kara da cewa da gani ka san zuwan Ali majalisa allura ce ta tono garma ga jami'an ma'aikatar tsaron cikin gida jami'an tsaro na ma'aikatar zirga-zirga sun tabbatar da an kira su domin su tabbatar da ali junior a filin jirgin sama labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Ƙungiyar sa ido a Siriya ta ce bama-bamai biyu da suka fashe a babban birnin Siriya ya kashe akalla mutane 40, sannan ya jikkata sama da 120 wanda ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin babban birnin na Siriya tun bayan shekaru shida da aka fara yakin basasa a ƙasar. Ƙungiyar sa ido kan haƙƙin ɗan adam ta Siriya ta ce tashin bama-baman a Damascus na yau Asabar ya afku ne a yankin Bab al-Sagir wanda yake da manyan kaburburan 'yan shi'a da suke jan hankulan mahajjata a faɗin duniya mahajjatan sun taru ne a tashar mota domin ziyarar wata makabarta da ke kusa ministan harkokin wajen iraki ya ce akasarin waɗanda abin ya shafa 'yan ƙasar iraki ne ministan cikin gida na syria muhammad shahar ya ce harin an kai shi ne kan 'yan ƙasashen larabawa da yawa domin kawai a kashe su ya zuwa yanzu dai babu wani da ya bayyana sa hannu akan harin harin ba mai a damascus bai da yawa inda ya kasance wajen da shugaban ƙasa bashar al-assad yake da ƙarfi gabarbarin 'yan shi'a na fuskantar hare-hare daga 'yan sunni masu tsatsauran ra'ayi na alka'ida da kuma da ish a siriya da kuma makwabciyarta iraki jam'iyyar firaministan india narendra modi Varathiya Janata Party wacce aka fi sani da BJP a takaice ta yi gagarumar nasara a jihar da take da muhimmancin gaske a siyasance ta Uttar Pradesh wanda hakan ya baiwa shugaban na indiya ƙarin karfin gwiwa kan mulkinsa har zuwa raguwar lokacinsa jihar da take da mafi yawan jama'a inda jam'iyyar ta bjp ta murkushe jam'iyyar da ke mulkin yankin samajwadi party ita ce babbar kyauta ta zaɓe ga jihohi biyar da suka yi zaɓen jin ra'ayi a wannan makon modi ya ce ina miƙa godiya ga al'ummar uttar pradesh wannan nasara mai ɗimbin tarihi ga bjp nasara ce ta samun ci gaba da kyakkyawar gwamnati modi da kansa ya jagoranci kamfe a uttar pradesh bayan alkawarinsa mai rikitarwa na haramta manyan kudade na takarda a kasar wanda da yawa suka ji tsoron zai ware masu zaɓe a jihohin da suke na talakawa amma bayan bayan goyon bayan shugaban na india a jam'iyyar na bjp ta samu babban nasarar da babu wata jam'iyyar da ta taba samun irin ta cikin shekaru goma da suka gabata a jihohin da ake ta za a kansu a cewar kwamitin zaɓe a tazarar ta haura yawan 'yan majalisu 320 a majalisar da ke da mazauni 403 labaran duniyar sun zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausar ne, bari mu je ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. Baya ga labarin dawar shugaba Buhari da ya dau hankalin duk kafofin labaru a makon, batun rufe filin jirgin saman Abuja don gyara da kuma koma Kaduna da aka yi ya zama kan gaba. Hadi sirka shine ministan zirga-zirgar jiragen. Da sarki da talaka duk suna amfani da filin jirgi, har ma da mai zuwa hajji. A rantsar da Walter Onagin a matsayin babban alkalin Najeriya na 17, hukumar zaɓe ta fitar da jadawalin zaɓen 2019 inda za fara da na shugaban ƙasa da majalisar tarayya ranar 16 ga watan Fabrairu. Sai gwamnoni da majalisun jiya ranar biyu ga Maris, Nick zan kakakin hukumar ne. ba mu da fiye da kwanaki 500 tsakanin yanzu da wannan zabuka da za mu aiwatar. A yanda tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku ya ba da shawarin a haɗe wasu jihohi da wasu in sun gaza rike kansu babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin kisa ga 'yan sanda biyu da ke dano wajen harbe 'yan kasuwa Ibo shida dubu a Abuja. The reason that we have come to the Lake Chad Basin is that Matthew Rycroft na tawagar kwamitin Sulu majalisar ɗinkin duniya da ya zaga yankin tafkin Chadi ke zayyana matsalar Boko Haram da ɗaya daga mafi tsananin matsaloli a duniya. Nasira da Malika Yamirar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu shiga zaurenmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne wani jigo a kungiyar Fulani makiyaya a Najeriya ta miyatta Allah, Alhaji Aliyu Iliyasu Ardido da kuma rabaran kanan bulin sabo na majama'ar Anglican a Ikar jihar Kaduna. Ga Alhaji Ardido. Jama'a Assalamu alaikum. sunana aliyu iliyasu ardido tsohon sakataren ƙungiyar mai Allah ta jihar kaduna kuma jigo a cikin ƙungiyar ta tarayyar najeriya wato al'umman fulani da suke fuskantar barazana da alubale da kuma abubuwa da ya marasa daɗi kowane irin abu za a ce al'umman fulani suna kaza suna kaza na farko muna ba su haƙuri da domin nasu ne suka jawo musu waɗannan abubuwan domin da Allah ya sa yaransu sun amfani da koyarwar da mu muke kiransu a kai muke gaya musu abubuwan da ya kamata wanda dattijai suka samu a kansa wanda alhamdulillahi mu ba a samu irin haka a wajejenmu ba su yanzu suka zo suke irin wannan abu da ba a samu haka ba don haka duk wata azaba da wani abubuwa da za su sha to muna roƙonsu da su gyara kawunan su. domin su zauna lafiya kamar yadda magabata suka zauna lafiya. To game da rikicin manoma da Fulani a tarayyar Najeriya yawanci manoma wanda za a zo ya ɗan sa a ibi kawai a ce ya je wuri kaza sai ya je tari labin shanu ko inda suke kiwo kawai je ya gona a nan. Wannan shine abin da ke haifar da fitina. Yanzu mm. abin da ya shafi wanda ake magana kamar tattalin arzikin ƙasa yadda ake ta faɗi tashi yanzu mu abinda muke roƙo ga ga mutanen Najeriya baki ɗaya da a ci gaba da addu'a da kuma yin ma gwamnati biyayya da kuma sa ta a kai a kan abin da ya kamata a faɗin musu gaskiya domin ga abubuwan da ya kamata a yi a kai wasu sun koma sun raɗe suna cutata matsayin uwa su kuma shugabannin su zan cewa suna kamanta gaskiya suna adalci ba su koma su zauna inda ba sa ganin al'umma ba don haka nan mutanen najeriya suna cikin musifan da sai dai allah ya fitar da su amma a yi haƙuri to ina roƙon 'yan majalisar tarayyar najeriya da su ji tsoron allah su taimaki al'umman da suka kai su wannan guri shine su yi aikin da ya kamata a kansu domin ba aikin kansu suka je yi ba sun je aikin al'umma ne don haka faɗa a kan abin da za su samu ba shi ne ba a abin da zai raya al'umma ne da abin da zai gina su shi ya kamata su yi magana a kai amma sun saki aikin da ya kamace su sun koma suna yin abin da ya son ransu kawai wannan ko ba zai kai su gansara domin za su dawo gida su cimma al'umma kuma idan mutum bai gina alheri ba to shi ma ba zai ga alheri ba kuma alhamdulillah ina kira ga duka al'umman najeriya wanda suke bangaren kiristoci da musulmai da su yi tsoron allah su zauna lafiya addinan nan gabaki ɗaya da ake magana a kansa musamman addinin musulunci sunan shi ma islam ne zaman lafiya ne saboda haka su ma kiristoci in sun addini sun tabbatar da cewa babu maganin bloodshed babu maganin zubar da jini a cikinsa babu takala abu ne wanda yake bukatan a zauna lafiya idan babu zaman lafiya babu inda alheri zai shigo a kowace irin ƙasa ce wannan don haka ana cewa ma annasu linnasu min badawin wa hadaratin ba'dun li ba'dun shuru yashuru hadamu da mutanen birni da mutanen ƙauye kowa ya yarda cewa bawan kowa ne idan bai bauta ma kansu bai bauta ma uwansa ba sai su rushe baki daya don haka nan ina kira ga al'ummar Najeriya da kowane bangare su zauna lafiya shine alheri da albarka zai zamo a cikin wannan ƙasa namu don mu zauna lafiya mu ci riba. Shi ma rabaran bulus sabo ya ce ya kamata a goyi bayan hukumomi wajen matakan gyara ƙasa su kuma hukumomin su tashi tsaye. A ah, jama'a salamu alaikum mai magana rabaran kanan bulus di sabo daga gwada asabe kubau local government ikara diocese ina so ne in kira ga jama'ar musulmi da krista iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu domin duk ɗana halak ɗana arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi muna zaman lafiya da juna ana rungumar juna kasuwar mu ɗaya wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci har kullum mu ci gaba da ba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa a yi zaman lafiya idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za ta ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka yan uwana ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya mu kuma nuna wa mu na biyu kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankinka a dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi mu yi zaman lafiya mu manta da bambancin kabila don ci gabanmu da kuma rayuwar 'ya'yanmu sannan ina kira ga 'yan uwa manoma da fulani ku fulani da manoma 'yan uwan juna ne wanda kuke kullewa min muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wadda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani yi abin kware akan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya to don haka ina kira a gare mu mu yi zaman lafiya kada dan fulani shi wa manomi gona kada kuma mai gona shi kuma ya nemi tawar dan fulani hankali akan dabbarsa don aka yi wannan za a zauna lafiya a ji daɗin juna sannan ina kira ga gwamnatin tarayya a koma ma noma mun gode kamar yadda gwamnati ta ce a tafi a yi noma tana kuma buɗe wurare domin a noma alkama da shinkafa wannan babban alkhairi ne amma kiran da nake a gwamnati shine talakan najeriya ta ce masa bismillah akan noma shi kuma talaka ya amsa To amsa da ifa noman ba zai cika ba sai in akwai takin zamani a hannunsa. Ina kira ga mai girma shugaban ƙasa tare da majalisarsa da kuma majalisar gwamnoni da ta majalisar dattawa da ta wakilai da su yi wa Allah su goyi bayan shugaban ƙasa wajen wannan niyya da ya sa ta noma. Domin noma shi ne babban kashin gadon bayan ci gaban al'umma. ‘Yan uwa mu dubi kasar Malaysia an ce da noman shinkafa ne suka tashi ba da maganar man fetur ba yau man fetur ya zama ba abu ne da yake daraja a duniya ba mai yau ba abin dogara ba ne yanzu noman na na yake daraja ina kadari haka to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin najeriya sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To da fatan za a yi wa wannan tuntuɓe na na'ura afuwa ya kamata a fara jin tsintsiya ne to amma kuma har yanzu yana mana tangarɗa ga maimaicin na makon da ya gabata. Tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Masu sauraron tsintsiya madaurin ki ɗaya Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Muna tare da Reverend Joseph John Hayat da Malam Najib Tsafe da kuma Malam Halluru Abdullahi Maraya a tattauna da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da su akan hanyoyin da za a samu zaman lafiya a koma kamar yadda ake a da. To idan kuna biye da mu a makon jiya mun tsaya ne inda Reverend, Joseph John Hayat yake bayani, a saboda haka zan koma gefe guda ya ci gaba da yi mana bayanan. yanzu da kyar sai an yi da gaskiya a bar football kawai kamar shine wasa to in an dawo da irin waɗannan abubuwa sukan taimaka kuma akan yi wani abin da makarantu da ana ce debating competition wannan makaranta a da wannan makaranta a fito da wata subject a yi magana ana ma iya fito da wata eh, kan magana kamar a ce muhimmancin zamantakewa ah, wanda ya tada fitina ga haka da wanda su yi magana wannan sai ƙara ilmantar da su fahimci me suke fari amma yau kagan ba a yin wadannan yara kawai suna zama gasan da ake shi ne sai maka gasan ah, a ce mathematics kuma ba don yaro yana so ya yi dangantaka ba yana so ya ci price ne ya samu kuɗi duk waɗannan sun canza orientation da ke cikin yayanmu ba su gane abin da za su yi domin girma ba su gane abin da za su yi domin su kara ci gaba na al'umma amma a kullum idan muyi wannan magana mukan dawo ne mu dawo da shi cikin gida domin kagan kamun ni zama krista da farko an haife ni mutum ne kamun ka zama musulmi da farko an haife ka mutum ne to idan an haife ka ka gane muhimmancin kai mutum ne ka gane makwabcin ka shi ma mutum ne mace krista da mace musulma duka suka nakuda ka musu haihu babu bambanci in an zo zancen jini jini ba ya da blood group na musulmi da blood group na krista yana da blood group na o positive o minus o no o negative eh, genotype ba ya da na krista ba ya na musulmi waɗannan abubuwa suna nuna mana da cewa akwai abubuwan da sun hada mu sosai to in za a kara jaddada muhimmancin zamantakewa sai a tuna shi mutane abubuwan nan da sun hada mu na sha jin wasu malamai don ko suna su suna sun san bible fiye da wani ne ko suna sun san qur'ani da da wani su ce a ah, mu san ba mu zama eh, mutane ba sannan mun zama musulmi sun ce ba gaskiya bane ba littafin da zai ce maka baka zama mutum ba kamun ka zama addini domin addinin nan fa mu faɗa gaskiya da yau ni da nake zaman nan haife na sokoto ne mai yawa ne ma shek ne don an haife ni a nan inda ake kristanci shi yasa na zama krista a mun lura da wasu kasashe wasu lokaci cikin jahilci mu muna ji kamar kawai mu kaɗai ne mun san addini kar manta a duniya yau china da india sun fi mutane yawan jama'a musulmai na suke china musulmai na suke india krista na suke china krista na suke india me nike kokarin koyi nike ina so mu gane mu yadda allah ya yi ikon shi cikin halitta to mu duka mu fa a najeriya in mun yawa kenan mu da da sai misali kenan wato in za a samu a china ko india sai raba mu kashi bakwai in ma ba mu kai takwas ba Araba mu kashi kashi kashi har takwas wato ƙasa ɗaya ɗaya daya irin na najeriya har takwas shine china shine india to wannan sai nuna mana wani darasi kan ce maimakon mu ba ta lokaci muna zargin juna muna fada da juna in muna je muna kaunan Allah sosai dan Allah kristan Najeriya ku je China ku gawa China su tuba musulmai Najeriya ku je China ku gawa su bi Allah ku je India <laughs> ku tuba da mutane ku yi musu wa'azi amma ku zo kuna kashe kanku a sunan addini akwai dan jahilci a ciki tsorabaran ah, ka yi dogon bayani dama na so in zo da wata tambaya ta ƙarshe makamance wadda kila da ka yi wannan bayanin ban sani ba amma bari in je tsafe menene ne ah, abin da kake ganin ah, a takaice iyaye za su yi wa 'ya'ya don a goge matsalar da ake fama da ita ta nuna bambance-bambance tun daga yara wato ni abin da nake gani shine a ilmantar da su da kuma dora su akan tarbiyyar da su iyayen suka gada domin mafi akasari za ga cewa yanzu mutum yana kallon tarbiyyar iyayen shi tana lalacewa sai ce ai zamani ne to Allah ba ruwan shi zamani kai zai tambaya domin irin wayannan abubuwa da suke faruwa za ga mutum a gida shi abin da ma ya yarda da shi din ya yarda da shi ko imani da shi ko kuma addinin da yake ko kuma kila shi bahaushe ne ko wani a to wace kabila ce ko kuma wani al'aiki ne yake wanda yake wakiltar kabilarsa wani abu ne yake wanda yake nuna ma 'ya'yan shi wanda yake koyi da addinin shi yanzu in za ga yanzu ko wurin sa sutura yanzu za ga cewa an samu bambanci ni na sha ganin abubuwa da dama na kiristoci za ka gansu da huluna da rawani na sha ganin musulmi za ka gansu wani za ka gansu da rawani da hula da shiga mai kyau to amma yanzu zamani ya zo kusan za ka cewa shigan ma ta canza al'adun ma kusan ana nema a watsar da al'ada saboda haka yana da kyau duk al'ada da take ta daidai da addinin musulunci ko kuma ta daidai da addinin da mutum yake bi ya yi kokarin dabbaka ta kuma ya yi kokarin cusa ma yara san kauna addinin addininsa da kuma yin mu'amala ta gari amma rashin mu'amala ta gari rashin kyakkyawan mu'amala rashin ko in kula da harkar ta shafi tarbiyya barwa mata tarbiyya kyala mata su jagoranci gida barwa hajiya sai abin da ta ce duk irin wa'annan abubuwan ya taimaka wurin taɓarɓarewa gida ita kuma hajiya ba ta son ɓacin ran 'ya'yanta ba ta son ganin cewa ta takura wa 'ya'yanta sun zo sun yi abin da ya kamata ta sa su a hanya saboda kauna ko soyayya wacce daga karshe take zama kiyayya duk in ka kula da mafi akasarin inda ake samun lalacewa da tabarbarewa da kuma kokarin kawo fitina za ka ga cewa yaran da kila ake barin su a cikin anguwa ne mutane sun dauka cewa jifa in ta wuce kaina ta fada kan uban kowa wannan muguwar kalma ce da muguwar dabi'a ce da ake yi wacce bai kamata ba dan wanda ba danka ba ko dan ka yau in bai iya zuwa makaranta ba nawa ne yanzu suke taimaka ma 'ya'yan makwatan su karatu nawa ne suke taimaka ma 'ya'yan 'yan uwansu ma ba makota ba su karatu nawa ne suke bautar da 'ya'yan da ba 'yansu ba har wata muguwar karin magana ake wai in ka san kuɗi ka baiwa ɗanka amma kuma ɗan ɗan uwa fa sai a ce wai kashe shi da aiki haka irin wannan abubuwa mugu al'ada ce da mugu ɗabi'a ya kamata mu rungumi kowa mu rungumi juna gaba baki ɗaya in muna son mu samar da zaman lafiya kuma a ci gaba da samar da dawamin zaman lafiya domin babu rashin zaman lafiya da wuce jahilci mummunan jahilcin da ake ciki kamar yadda a shirbiran ya bayani cewa irin abubuwan ta bar za ka ga daga ƙarshe ne daga ƙarshe ne duk je a zagayoyi akan talaka dai abin zai kare akan talaka talaka mai neman abinci abin zai kare akan talaka wanda bai da komi bai da abincin shekara ɗaya shi zai kare su ko suna can cikin jihar da manya manyan gidaje da manya manyan motoci sun wuce kawai muna lissafi to Najib da kai zan karkare zan so a ƙarshe in ji wacce hanya kake ganin ko kuma wacce gudunmuwa kake ganin za a bayar a ƙasa baki ɗaya da mutane al'umma da su ah, ah, shugabanni gaba daya da irin ƙungiyoyin nan a samu dai a magance wannan babban matsala ah, na nufin a ƙarshen wannan tattauna tamu wannan dunkulallen sako za ka aike wanda zai taimaka a samu zaman lafiya da fahimtar juna. To ni a ƙarshe abin da nake kira shine kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don Allah ba don samun kusanci ga gwamnati ba, kungiyoyin ya zama suna yin aiki don Allah ba don su suna ba, kungiyoyin ya zama suna yin aiki ne don su da gaske suke yi suna so dai a samu zaman lafiya ne ba don tunanin samun wata shuhura ba. Domin a mentality irin na mutanen mu yanzu shine in ka kafa kungiya za ta baka dama ka je wurin wanda kila baka saba zuwa wurin shi ba, idan ka kafa kungiya kila za ka ta baka dama kai courtesy call da gwamna, in ka rubuta kungiya in ka kafa kungiya za ta baka dama kai mu'amala da mutane kana samun taimako taimako daga international donors to ya zama cewa a dan Allah ne dan kishin garin ku sannan su kuma shugabanni sarakunan na gargajiya suna da matukar muhimmanci da muhimmanci da kuma tasiri to amma wulakanta su da aka yi aka mai da su bayan baya aka mai da su ba bakin komai ba aka dauke su ba su daraja girman da suke da shi ni na san lokacin da ake za dogari ya je ya koro mutanen kauye gaba su ya taho da su a fadar sarki na girma a fadar sarkin tsafe yan dauta aliyu na biyu wanda ya rasu mahaifin wannan na zauna a fadar shi na ga yadda irin su dogare suke tafiya ƙauyuka irin da gefe su zo da mutane a ce sarki na kiran ku amma yanzu sarkin garin kuma sai ka goge shi ka buge shi yanzu a wuce baka girma shi ba to rashin a gabanin nan shi ma ya kawo sannan kuma mulki irin na siyasa ya zo ya kara wulakanta su ya mai da su ba bakin komai ba sarki sai ya zo yana ihu a rediyo cewa wata goma sha kaza ba ba shi albashi ba saboda haka girmama shugabannin mu wa'annan sarakunan nan wa'anda dan siyasa zai tafiya basu wajibi ne in ana son tsaro ya inganta kuma ya samu sannan su kansu al'umma kuma su sa jin tsoron Allah a cikin zuciyarsu mutum ya yi koyi da koyarwa irin ta addinin sa za a zauna lafiya insha Allah eh, rabaran eh, a takaice menene sakonka na karshe jama'a mu kaunaci juna mu ji tsoron Allah mu zo na lafiya wannan ita ce addini da ibada ta gaskiya mu daina yaudaran juna a alagafta malam da kai aka bude bari mu zo rufe da kai eh, ni sakon da zan tura al'umma shine cewa duk mutumin da yake musulmi ya maza ya garzaya ya koma makaranta ya koyi ilimin addinin musulunci duk mutumin da yake kirista yi maza ya garzaya ya koyi ilimin addinin christianity bayan an koya ko kuma ana ma cikin koya kuma a rika aiwatarwa ma'ana a yi aiki da shi saboda babban matsalar mu shine jahilci a ɗaya ɓangaren a ɓangaren kuma masanan son zuciya mu sani kuma cewa najeriya ba mu da wata ƙasa ban da najeriya don haka mu iya ƙoƙarin mu ga cewa najeriya ta zauna lafiya eh zauna kar zaba al'umma ta arewa ga kira Ƙarshen shirin kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya. Sashi coci kai sai mu zauna mu daina gaba, su mu zauna kar mu bata ina bishara To sai a tare mu kuma a wani makon don jin wasu sababbin shirye-shiryen na tsintsiya da kuma bayani daga dattawa. To yanzu kuma sai mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Saƙon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. ina so ku bani dama don na yi kira ga gwamnatin jihata ta kano da ta ci gaba da ayyukan gwamnatin da ta gabata wanda ta ɗauko bata kammala su ba da fatan za a ci gaba da ayyukan sako daga aminu kano maida ƙaramar hukumar garko a kanan najeriya sai kuma sakon fatan alheri zuwa ga ma'aikatan voa hausa kamar da wannan sako ya nuna ya ce muna roƙon allah ya tona kuma asirin mutanen nan da suka kai harin bama bamai har tagwayen hari wanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane 'yan ƙasar syria kimanin guda 40 amin daga ƙarshe sako ne na haɗin gwiwa tsakanin bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa da daji a jihar kebbi sai kuma ado salati goma ga annabi a rijau da kuma kwamar comrade jibril almustapha gusau ƙarshe da alhaji garba mai yan kunne a rijau sai kuma daga ƙarshe a rabiu muhammad gidan madi ya ce shi ɗalibi ne a kwalejin shehu shagara a sokoto ta najeriya ya ce To alkali Robert na Amurka gaya wa lauyoyin da Donald Trump suke karewa cewa su kawo hujjoji idan suna so a amince da bukatunsu na hana baki musulmi shiga Amurka wannan ya yi daidai. Da fatan Allah kada ka basu iko da basirar kawo waɗannan hujjoji amin sun amin. A ci gaba da aiko mana da saƙonni. To kafin mu karkare bari mu koma ga Nazar Ahmad a ƙarshe mu ji labarai amma fa a takaice. Madalla. Gwamnatin shugaban ƙasa Donald Trump ta buƙaci alƙalan gwamnatin tarayya 46 da aka naɗa a tsohuwar gwamnatin Obama da su ajiye ayyukan sun ajiye Juma'a. ba bakon abu ba ne in sabuwar gwamnati ta hau ta buƙaci waɗanda aka naɗa a mukaman siyasa su bar mukaman nasu amma abin ya zo da ba bazata sakamakon yawan adadin waɗanda aka bukata da su bar mukaman nasu yana da yawan da ba a saba gani ba mai magana da yawon ma'aikatar shari'a sarah isgar flores ta ce an bukaci barin aikin alƙalan ne domin a tabbatar da cikakken canjin mulki baki ɗaya. an tsare dan shahararren dan damben nan muhammad ali domin tambayoyi a filin jirgin sama a karo na biyu cikin wata biyu an dai dakatar da muhammad ali junior ne a filin jirgin sama na reagan national airport da ke washington a ranar juma'a kwana daya bayan ya yi magana a majalisa sakamakon al'amarin tsare shi da aka yi a baya a filin jirgin sama na florida a watan fabrairu lauyan ali chris mancini ya ce dan shahararren dan damben na shirin hawa jirgin jet blue a ranar juma'a inda aka tsaye da shi aka tambaye shi ya gabatar da shaidar shi wane ne bayan ya nuna katin shaidarsa na jiha na lasisin tuki wanda mafi yawancin lokaci in ka nuna shi bukata ta biya ba a bar shi ba amma an kyale shi ya hau jirgi bayan ya nuna shaida fasfo ɗinsa na amurka Ƙungiyar sa ido a Siriya ta ce ba bamai biyu da suka fashe a babban birnin Siriya ya kashe akalla mutane 40 sannan ya jikkata sama da 120 wanda ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin babban birnin na Siriya tun bayan shekaru shida da aka fara yakin basasa a ƙasar. Ƙungiyar sa ido kan haƙƙin ɗan adam a ta Siriya ta ce tashin bama-baman a Damascus na yau Asabar ya afku ne a yankin Bab al-Sagir wanda yake da manyan kaburburan 'yan shi'a da suke jan hankalin mahajjata a faɗin duniya. To da takaitattun labaran shirin namu na dare kammalar sai kuma Allah ya kai mu da sassafe za a ji abokan aiki da sabon shirin a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa da kuma Fasil wanda ya bada umarnin shirin tare da taimakon Solomon sai kuma injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman Usman Ahmad Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.